بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم yau 23 ga watan sha'aban hijiran manzo sallallahu alaihi wasallam 1439 wanda ya yi daidai da a tara ga watan mai shekara ta 2018 muna cikin karatun littafin akidatun salaf sabon hadith wanda babban malaminmu a shek rabi'u bin hadi umair al-madkhali ya yi wa sharhi yau za mu tashi shafi na 252 na mm. bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim afdalu sahaba wa khilafatihim fiyayyan sahabbai da kuma shugabancinsu wato sahabban da suka fi daraja da kuma magana akan khalifancinsu ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر سنة شيء دعوة أنكم سنة أقول الشيء واسو أصحاب الحديث شيء والذي في ينتهى منظور صلى الله عليه وسلم أبو بكر فرقو ثم عمر سنة عمر ثم عثمان سأنه عثمان ثم علي سنة علي بن أبي طالب رضي الله عنه wa annahum humul khulafa'ur rashidun cewa lalle su hudun nan sune al khulafa'ur rashidun allazina zakara annabi sallallahu alaihi wa sallam khilafatuhu wanda manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam ya ambaci shugabancin su sune wayannan bi qawlihi fima rawahu sa'id ibn jamhan wato a cikin fadansa cikin abinda sa'id ibn jamhan ya ruwaito an safina daga safina radiyallahu an khilafatu ba'di 30 sana cewa shugabanci baya na shekara 30 ne kuma qala amsaka khilafatu abi bakr sanatayn sannan sai ce Allah ya rike shugabancin Abubakar shekara biyu Abubakar ya shekara biyu yana mulki wa Umar sha ashirin shi kuma Umar ya shekara goma yana mulki وعثمان سنتين عشرة سنتي عشرة شو كما عثمان بن أفان يا كرا قوم شابيو وعلي ستا علي بن أبي طالب يا كرا شدة نو kaga ga abubakar shekara biyu ga umar goma kaga goma sha biyu go ga usman goma sha biyu shi ma kaga ya zama ashirin da hudu sannan ali bin abi talib radiyallahu anhu ya shekara shida yana mulki to wa'annan sune ne khilafatul nubuwa shine khalifanci na wahayi khalifanci na annabta na'am wa ba'da inqida'i ayyamihim 'ada al-amru ila al-mulk wato bayan karewan kwanakin su a inji ainihin imam sabuni rahimahullah sai al'amarin ya koma zuwa ga mulki al-azuz mulki mai cizo idan an ce mulki shine wanda ake wato ma'ana ake yin gado idan uba ya rasu dan shi ya gada ko dan uwan shi ya gada wannan shine mulki to bayan sa bayan khilafa na rubuwa sai aka samu mulki mulki wanda yake mai cizo alama akbara bihin nabi akan abinda annabi ya bada labari da shi amma a cikin wayannan ainihin mulkin wato akwai mulki na ainihin muawiya dan abi sufyan radiyallahu an an ce ibn sibiya yake shine khairul muluk a duk duniya gaba ɗaya shine fiyayyen sarakuna bayan annabawa wajen adalci da tsoron Allah da kuma kiyayewa da ainihin dokokin Allah subhanahu wata'ala wa yathbutu ashabul hadith خلافة أبي بكر رضي الله عنه بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم suna tabbatar da shugabancin abubakar radiyallahu anhu bayan rasuwan manzo sallallahu alaihi wasallam kenan daga mutum ya kore shugabancin abubakar bayan rasuwan manzo ya ce bayan rasuwan manzo gaba ɗayan mulki ne na zalunci bayan rasuwan manzo ba mu khilafatun nubuwa kaji mutum ya faɗi wannan to ka san wannan mutum ba ashabul hadis bane ka san wannan mutum ba ahlus sunna bane ka san wannan mutumin dan bid'a ne da ne aqidansa shi'a an gani duk wanda kaji ya kore shugabancin Abubakar radiyallahu an an gani ya ce bayan manzan Allah sallallahu alaihi wasallam yayi wafati sahabbai sun yi ridda sahabbai sun kwace shugabanci daga ainihin ahlul bait kana jin mutum ya fara faɗin wannan to mutumin banza ne dan shi'a ne na'am bi ikhtiyari sahabati wa ittifaqihim alayhi da ainihin zaɓi na sahabbai mulkin abubakar khalifancinsa ya tabbata da ikhtiyari da zaɓi na sahabbai da kuma ittifaƙinsu a kan abubakar gaba ɗaya sahabbai sai yi ittifaƙi ba su yi saɓani a kan abubakar ba radiyallahu an na'am wa qawluhum qatira wa qawluhum qatira wato maganan gabaki ɗayan sahabbai shi ne radiyahu rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam lidinina cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yarda da Abubakar ga addinin mu radinahu lidunyana mu kuma sai muka yarda da shi ga duniyar mu ko ba lura ba manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya yarda da shi ga addinin mu me addini a nan wajen sallah annabi ya yarda abubakar ya jagoranci sallah in baya nan tunda har manzo Allah ya yarda da abubakar ta ɓangaren sallah to mu mun yarda da shi ta ɓangaren shugabanci Shugabanci shi ne duniya ake nufi duniya a nan wajen an gane wannan ko yani annahu istakhlafahu fi iqamati salawati al-mafruḍa abun nufi a nan wajen lalle annabi ya shugabantar da shi a wajen tsayar da salloli na farilla ga mutane ayyama maradihi wato kwanakin da ya rashin lafiya manzon Allah bai yarda wani mutum yayi sallah ba sauran sahabbai sun nemi a shugabantar da wani mutum annabi ya ce aballahu wal mu'minuna illa ababakar wato Allah ta'ala da mu'minai sun iya da kowa sai abubakar kun fahimci wannan ko saboda haka abubakar shi kadai ne Allah ya yarda wato yayi sallah ga mutane bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in dai abubakar na nan to manzon Allah bai yarda wani mutum ya yi limanci ba sai dai bayan kaga wannan shi ya nuna annabi yana nuna shi ga mutane cewa in dai bana nan wanda ya fi cancanta ya zama to shugaba shine wa abubakar radiyallahu an na'am na'am wa din to shi kuma abin da ya shafi sallah fa addini ne domin sallah yana daga cikin rukunai na biyu daga cikin rukunan mai addini ko ba ka ba فرضيناه خليفة للرسول صلى الله عليه وسلم علينا sai muka yarda da shi ya zamanto khalifa na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan fi umuri duniyana a cikin al'amuran addini tunda har an yarda ya jagoranci addinin mu to duniya ba min babu aula a nan wajen sahabbai sun yi amfani da kiyasi ana kiran shi aula har manzan Allah ya zaɓe shi ga addinin mu ba shi kenan mu babu laifi mu zaɓe shi ga duniyar mu kenan wannan ya nuna harka na mulki harka ne na duniya a gani yanzu da harka na mulki da harka na sallah wa laifi sallah ya bi an gane wannan ko amma a wajen shi'a mulki ya bi shi yasa shi'a suke ba da muhimmanci akan mulki fiye da komai na'am وقولهم قدمك رسول الله صلى الله عليه وسلم da kuma maganar sahabbai da suke cewa manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ya jagorantar da kai ya gabatar da kai fa man zallazi yu'akhiru to wane ne ya isa ya jinkirtar da kai tunda har manzan Allah ya gabatar da Abubakar to wane ne ya isa ya jawo shi baya babu ha وأرادوا أنه صلى الله عليه وسلم قدمك في الصلاة بنا أيام مرضي وأبدا كنبي للي من ذن الله صلى الله عليه وسلم يا قبا دكي أشكين صلى wato a cikin yin sallah gare mu kwanakin rashin lafiyarsa lokacin da annabi ba shi da lafiya sai ya ce muru ababakar fa bin ku umurci abubakar yayi sallah ga mutane ina ganin aisha radiyallahu anha da sauran sahabbai sun yi ta bada shawarwari domin a kauce daga abubakar a sa wani mutum amma manzo sallallahu alaihi wa sallam ya iya da wannan shawara annabi ya cije ya nuna lalle abubakar kadai ya dade shi to a cikin cijewan manzon Allah akwai karantarwa ya nuna in dai har abubakar na nan ba a yadda wani mutum ya zama to liman ba ba a yadda wani mutum ya zama to shugaba ba na'am fa sallaina wa ra'aka bi amrihi sai muka yi sallah a bayan ka ya kai ababakar da umarnin wa da umarnin manzon tsira sallallahu alaihi wa sallam wa man zallazi yu'akhiruka ba'da taqdimihi iyyak wane ne zai ja ka baya wa zai jinkirtar da kai bayan manzan Allah ya riga ya gabatar da kai wane ne zai haka وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتكلم في fi أبي بكر يا كفن شيء من ذن الله صلى الله عليه وسلم yana magana ga sha'anin abubakar fi hali hayati a cikin halin rayuwarsa yana yawan magana ga sha'aninsa bima yi li sahabati annahu a an-nas bil khilafati ba'da wato irin abin da zai bayyana wa sahabbai cewa lallai abubakar shine mafi cancantuwa da shugabanci a cikin mutane bayansa sa فلذلك Alayhi عليه to wannan shine dalilin da yasa sahabbai suka yi ittifaki a gare shi kuma suka haɗu saboda sun ga yadda manzon Allah ke yawan maimaita magana shi yake yawan nuna darajar shi a cikin mutane فانتفعوا بمكانه والله sai suka amfana da matsayin shi wallahi wartafa'u bihi wa azzu wa alau bi sababi kuma sahabbai suka daukaka saboda shi kuma suka samu izza suka samu ainihin daraja bi sababi da sababin ainihin Abubakar radiyallahu anhu hatta qala abu hurairah radiyallahu anhu har ya zama to abu huraira radiyallahu anhu ya ce wallahi alladhi la ilaha illa huwa na rantse da Allah wanda babu abun bautawa da gaskiya sai shi laula anna aba bakr istakhlafa lima ubida lama ubida Allah yace wallahi da ba dan abubakar istukulifa ba laula anna ababakar istukulifa lama ubida da a ce abubakar ba a shugabantar da shi ba da ba a bauta ma Allah a doron kasa ba an gane da a ce bayan manzo Allah ya yi wafaki sai aka shugabantar da wani mutum wanda ba abubakar ba to da ba a bauta ma Allah ba na'am walan ba qila lahu ma ya aba huraira ma ƙuri. a lokacin da aka ce mai zakata ya kai abu huraira me kake faɗa ne wani irin magana kake yi ka ce da ba dan an shugabantar da abubakar ba da ba a bauta ma Allah ba me kake nufi aqama hujjatan ala sihhati qawli sai Abu Huraira sai ya tsayar da hujja akan gaskiyar maganarsa wa saddaquhu fihi wa aqarru bihi sai suka gaskata shi cikin wannan magana kuma suka tabbatar dan ya nuna musu sahabbai gaba ɗaya sauran sahabbai bayan annabi yayi wafati wasu mutane sun yi rida sun ce ba za su ƙara yin addini ba tunda annabi ya rasu wasu kuma sun ce ba za su ƙara ba da zakka ba dama zakka ya waje ba a gare su ne lokacin annabi yana raye kamar tunda dai annabi ya riga da su su haramun ne ba za su bi zakka ga kowa ba na ba gane to abu abubakar ya duba wayannan mutane mutanen musailama al-kazzab su musailama irin su dulaiha irin su tajan ire-iren su ne gashi nan da yawa mutane sun yi rija an yi watsi da musulunci to abubakar yana so ya yanke su sai umar radiyallahu anhu yana nuna cewa abubakar idan sassauta domin makiya sun mana yawa ga makiya can na waje to wa'annan na cikin gida a ɗan sassauta musu abubakar radiyallahu anhu ya ce wallahi tallahi ba sassauci duk mutumin da ya musulunci wallahi zai yake shi kowa yi shi an gane sannan dangane da abin da ya shafi zakka ya ce ma umar na rantse da Allah zan yaƙi wanda ya raba tsakanin sallah da zakka domin zakka haƙƙin dukiya ne saboda umar ya yi iya ƙoƙari ya kawo mai dalili akan cewa ai manzo Allah sa salar ya ce umirtu an uqatila nas hatta ya la ilaha illallah an umarce ni in yaƙi mutane sai sun ce la ilaha illallah fa idza qaluha asamu jima'a, dima'ahum wa amwalahum ku asimu idan suka faɗe ta sun tsare jinenansu da dukiyansu gare ni to ai nan mutane da suka hana zaka sun faɗi kalmar shahada tunda sun faɗa ai ba sai an yaƙe su ba in ji Umar radiyallahu an shine Abubakar radiyallahu an sai nuna mai cewa wallahi la ufarri la ufarri kanna a bayna man la lanna bayna man farraqa bayna salati wa zakat yace wallahi zan yaƙi wanda ya bambanta tsakanin sallah da zakat fa inna zaka haqqal haqqul mal domin lalle zaka haƙƙi ne na dukiya an gani Abubakar ya nuna ai Allah ta'ala kullun hadawa yake wa qimu salata wa atu zakata Allah baya rarrabewa to duk mutumin da ya rarrabe kuwa shi zai yake shi to malamai suna ganin Abubakar hadisin nan bai zo miki ba wanda yake cewa umirtu an uqatila la ta ta yashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa yuqimuna wa yuqimu salata wa yutu zakata wa yuqimuna salata wa yutuna zakata ku fahimci wannan ko hadisin da ya zo akan wannan cewa an umurce ni yake mutane sai sun shaida babu abin bautawa da gaskiya sai Allah kuma lalle annabi Muhammad manzon Allah ne wa yuqimuna salata kuma su tsaya da sallah wa yu'tuna zakata su bada zakka fa idza fa'alu zalik idan suka aikata wannan asu mu'min ne dima'ahum wa amwaluhum sun tsare jinenansu da dukiyoyinsu gare ni illa bi haqqil islam kaga da a ce abubakar ya ga wannan hadisin da ya zama nassi to abubakar da umar ya kawo mai wancan shi kuma sai ce mai a'a ai Allah ta'ala bai taba yin maganar sallah ba sai ya hada da zakka duk mutumin da ya rabe tsakanin su wallahi sai na yake shi to daga baya sai an ga cewa a cikin tattaunawar da aka yi tsakanin abubakar da umar wato abubakar shi ya dace umar ya yi kuskure a gani kuma irin wayannan abubuwa suna da yawa wanda za a samu munakasha tsakanin abubakar da umar sai kuma allah ya sanya gaskiya yana wajen abubakar to da wannan sai malamai suka fitar da hukunci cewa a cikin sahabbai ga baki ɗaya babu mai ilimin wa abubakar cewa shi ya fi ilimi gaba ɗaya cikin sahabbai saboda ana gane ilimin mutum ne ta hanyar yawan dacewarsa da ƙarancin kurakuransa to abubakar a cikin fitowarsa ibn taymiya ya yi bincike muka duba cikin rahul malam ya ce kurakuran da aka samu wajen abubakar kaɗan ne bilisba zuwa ga wajen umar wanda aka samu wajen umar kaɗan ne bilisba zuwa ga usman wanda aka samu ga usman kaɗan ne bilisba zuwa ga aliyu haka nan dai da wannan yana nuni a ce kowanne abubakar shi ne kan gaba a wajen ilmi sa'annan sai umar sa'annan sai usman sa'annan sai aliyu radiyallahu anhu eh نعم ثم خلافة عمر بن الخطاب رضي الله وأرضاه sannan sai shugabancin Umar dan Khattab Allah ya ƙara masa yadda kuma wa arda ya yarda da shi ga mutane bi istikhlafi Abi Bakr radiyallahu anhu iya wane ne ya shugabantar da shi wato Abubakar radiyallahu anhu shi ya shugabantar da shi Abubakar kafin ya rasu an gano wannan ko sai ya nada wa mutane Umar dan Khattab radiyallahu anhu har ya zama to mutane suna cewa ai umar ya cika zafi abubakar ya ce wato shi wato naɗa ainihin na umar da ya yi shi yana ganin cewa wato ya taimaki al'umma kuma ya yi ma al'umma gayan adalci an gane wannan ko cewa shi ba zai taɓa yin nadama ba akan naɗa umar da ya yi radiyallahu an saboda haka in an tambaye shi gobe kiyama me yasa ka naɗa umar zai ce na naɗa musu fiyayyensu wanda gaba ɗaya babu wanda ya fi shi daraja gaba ɗaya cikin sahabbai an gane wannan ko wattifaqi sahaba alaihi ba'da da kuma ittifaqin sahabbai akan shi bayan haka wa injazillahi subhanahu wa ta'ala bi makanihi fi i'la'il islam da kuma yanda Allah ta'ala ya gaggauta bayyanar da matsayinsa a wajen ɗaukar musulunci an gane ko matsayinsa ya bayyana wajen wajen ɗaukar kalmar musulunci shi Umar bin Khattab radiyallahu anhu a zamanin shi an fi samun nasarori a zamanin shi musulunci ya ɗaukaka sosai wa irami sha'anihi wa'ada da kuma girma sha'aninsa eh wa'ada wa injazin lahi subhanahu bi makanihi fi ilahi islam wa izami sha'anihi da kuma girma sha'aninsa wato sun makhilafatu umar wa arzau bi khilafati abubakar iyahu a gane wannan wa'adahu alƙawarin sa abubakar radiyallahu anhu shi alƙawarin sa dama ga mutane cewa wato shi zai daga umar radiyallahu anhu ثم خلافة عثمان رضي الله عنه بإجماع أهل الشورى sannan sai shugabancin Usman radiyallahu anhu da ijma'i na mutanen shura kwamiti na shura kwamitin mutane shidda wanda manzo sallallahu alaihi wasallam ya rasu yana mai yarda da su su ne suka zauna suka yi screening suka fitar da shugaba suka duba wato dan umar radiyallahu anhu kafin ya rasu ya ce ya tattaro wa yannan din na mutane shida ya ce musu su zauna su duba a cikinsu duk wanda aka fitar shugaba shi ba shi yana ganin ba matsala na matan gani akwai irin su sa'ad bin abi waqas ina ganin akwai irin su abdurrahman bin auf akwai irin su usman bin akwai irin su aliyu bin eh, akwai irin su wayan wannan a talha da zubair to duk wayannan mutane suna daga cikin wayannan kwamiti din kaga wayannan mutane dukkan su gaba daya mutane ne wanda an musu albishi da aljanna mutane ne wanda yake yarda ne a wajen manzo sallallahu alaihi wasallam to sai Umar dama tun zamanin manzan Allah su ne kwamitin shura in manzan Allah zai yi shawara Allah ya ce wa shawirhum fil amr nan to su ɗin nan suna daga cikin mutanen da annabi ke zaunawa da su ya nemi shawararsu. to shi ma Usman kafin ya rasu sai ya kira yadda mutane ya ce ku kuna daga cikin ainihin kwamiti wanda manzan Allah ya mutu yana da yarda da ku to ni ma na yarda da ku ku tsaya a cikin ku ku fitar da shugaba yace da a ce Abu Ubaida ibn al-Jarrah yana rayi da kai tsaye kawai zan ce shine shugaba saboda ji annabi yana cewa li kulli ummatin amin wa aminu hadhihi al Abu Ubaida al-Jarrah cewa kowace al'umma tana da amintacce amintaccen wannan al'umma shine Abu Ubaida al-Jarrah kamar tun da ya rasu a cikin ku ku tsaya ku yi training ku da shugaba ina ba ta gane ku shi ne suka zauna su kwamitin mutane shidan nan wanda akwai usman a ciki da aliyu ne a lokacin nan sai kowanne daga cikin mutanen kwamiti din sai kowanne ya kauce duk gaba ɗaya suka ja baya sai aka bar usman bin abi bin affan da aliyu bin abi ne, su bi kawai suka rage a lokacin kowanne daga cikin ya tsaya shi ne sai manzo sallallahu alaihi wa sai ainihin shi abdurrahman bin auf radiyallahu anhu sai ka cewa in kun yarda a cikin kubi din nan in kun yarda in je in nemi shawarar mutane wanda ya fi cancanta ya zama shugaba in yanzu kuma duk wanda na ayyana a cikin za ku yarda su ce za yarda shi ne usman bin affan ya yi ta yawo yana yana bin duk wani gida daga cikin um, shi wannan abdurrahman bin auf yana ta yawo yana bin duk wani gida na ainihin ansar da muhajirun yana tambayar su shawara amma dukkan su mafi yawan mutane da ce gaskiya su ba su ga wanda ya daidai da musamman ba an gane ko bayan ya gama bincike gaba daya sannan kuma ya dawo da abun zuwa ga sauran kwamiti da suka ce gaskiya su ba su ga wanda ya dace kamar Usman bin Afan ba a lokacin nan kai tsaye sai ya zo ya tabbatar da ainihin shugabanci ga Usman bin Affan shi ma Aliyu bin Abi Talib ya yi mubaya'a an gane wannan ko to wannan shine wato hanyar da aka bi aka tabbatar da ainihin Usman bin Affan da ijma'i na mutanen shura in an ce ijma'i na mutanen shura duk su shi da gaba daya babu wanda ya sha duk sun yarda da kuma ijma'i ba wa ijma'i al-ashabi kafa da kuma ijma'i sauran sahabbai ga baki ɗayan su wa ridahum bi da kuma yardan su da shi hatta ju'ila al-amru ilayhi har ya zamanto an sanya al'amari zuwa gare shi an gane to wayannan su ne guda uku kaga ta bangaren bangaren shi Umar dan Khattab ah, Umar dan Khattab radiyallahu an su ɗan Shi'a suke cewa ai dole ne dama Abubakar ya saka mishi saboda ai sun kulla makirci a can saqifa bani sa'ida a lokacin da ainihin mutanen Madina suka zauna suka ware kansu a can wani waje ana kiran shi sakifa bani sa'ida suna so su fitar da shugaba sai aka samu wani mutum mai kishi daga cikin ainihin ansar da ya ji labarin abin da suke kokarin yi ya ga kuma abu ne mai hadari ya yi sauri ya zo ya ba abubakar da umar labari a lokacin nan sai abubakar da umar suka kama hanya suka tafi can sakifa kuma a lokacin duk sauran sahabbai ba sa nan sauran sahabbai ba sa nan gaba daya manyan manyan sahabbai su dalha su dubai su aliyu duk ba sa nan kawai abubakar ne kawai sai umar da kuma abubakar ya suka ga cewa in suka ce za su tsaya sai sauran sahabbai sun zo wayancan za su yi mai za su daɗa shugaba da zarar kuma daɗa shugaba sai fitina su shi ne suka ce to maimakon a ce sai an jira sauran jama'a bari su yi sauri su wakilci sauran jama'a su je wajen suka je suka ga jama'a sa an taru ba kowa sai sa suna so su naɗa wani wani sa'adu bin mu'az suna son su ba shi shugabanci a lokacin nan nan take abubakar ya yi sauri da umar suka shiga cikinsu bayan sun shiga cikin suka tattauna da su suka nuna ba shugabanci na hannunsu ne su mutanen madina da ke mu ne muka ɗauko manzan Allah muka zo da shi madina muka ba da mu muka ba da mu muka ba da komai namu to ya za a yi kuma ce manzan Allah ya rasu a ba wani shugabanci ba zai yi ba ko kudin da makuna kuna zaune ne a kasar mu shine Abubakar radiyallahu shine Umar yana so ya yi magana ya tsara abubuwan da zai faɗa sai Abubakar ce dakata da ya dakata shine sai Abubakar Lawan, anhu ya zo yayi magana dalla dalla ya kawo hadisai da komai da komai wanda ya nuna cewa wato bayan annabi ya rasu wanda ya fi dacewa da shugabancin su ne ainihin a ƙwarai shawa ƙuraishawa suka fi cancanta da shugabanci ya kawo nusus da yawa to nan take wasu daga ciki masu hankali daga cikin ansar sai suka janye wasu daga cikinsu kuma suka motsa suka ce san ba mu yadda ba mun san mun ji wannan hadisin amma minna Amiru wa minkum amir a samu shugaba ta bangaren mu muhajiru a ta bangaren mu ansar kuma ta bangaren ku na da naku mu dai ba za mu bi ku ba an gane ko abubakar ya bi abin a hankali a hankali har Allah ya sanya hankulan mutanen madina ya dawo suka gane cewa shugabanci ya fi cancanta ga mutanen makka shawa. saboda menene saboda su ne suka fara gwagwarmaya ga musulunci kafin kowa ya fara gwagwarmaya an gane wannan ko su ne suka wahala an kashe wasu an jima wasu ciwo wasu sun yi asarar dukiyoyinsu da 'ya'yansu da komai saboda kariya ga addinin musulunci sa'annan daga baya su ne suka yi hijira tare da manzo sallallahu alaihi wasallam suka tafi ina madina an gane ko su mutanen madina sun amshe su ne amma asalin wanda suka yi gwagwarmaya na farko su ne wa mutanen bakar abubakar ya kawo hujjoji mutanen madina suka gamsu shi ne mutanen madina suka gamsu da umar ya ga an gamsu kafin a samu wani ya ƙara ya mutawa. domin idan sai za a tsaya a ɓata lokaci shi zai ƙara mai zai ƙara yin tasiri tun da ƙila wani in zo zai zai ƙara kawo wani shubha kawai sai umar ya ce miƙo hannunka da saurin ma mu mubaya'a abubakar ya ce kawo hannunka ya ce miƙo hannunka kai ka fi cancanta to kawai sai abubakar ya sauri sai miƙa hannu sai umar ya masa mu mubaya'a an gane to shine umar ke cewa wato abin da ya samu kai ma abubakar mu mubaya'a tsoron fitina a lokacin da za mu ɗan yi jinkiri to muna ganin wani fitina zai iya ƙara aukuwa to gara tun da mutane sun riga sun gamsu a yi sauri a ɗauki mataki an gane wanda a ƙa'ida ya kamata kafin a naɗa abubakar wa'annan kwamiti na shura ɗin a zauna da su na matan gane kama idan an ce sai an nemo su a zauna da su a wannan halin me zai faru za samu fituna shi ne umar ke cewa muna jin tsoro idan muka ce za mu yi jinkiri sai an jira mutane kaza kaza wato za a samu wani fitina ne tsoronsu shi yasa muka yi sauri sai muka yi mubaya'a da abubakar kuma sai mubaya'a ya dace da mahallin shi dama babu wanda ya dace cikin sahabbai ya yi shugabanci sai abubakar din an gane wannan ko to kaji abinda ainihin umar ya faɗa kan shugabancin abubakar to su yan shi'a suna ganin wai an haɗa baki da tsakanin abubakar da umar akan haka to shi yasa da abubakar zai rasu sai ya saka ma umar wannan shugabanci sai ya bashi an gane alhali sun manta daga abin da ya faru kuma umar ya yi bayanin wannan abin daki daki an gane sannan kuma abin da ya sa suke zargin wannan ga abubakar domin ba san darajar abubakar din ba ne ka san mutumin da bai san darajar ka ba yana iya jingina ka zuwa ga ƙarya yana iya jingina ka zuwa ga cin mutunci yana iya jingina ka zuwa ga batanci ma zai faɗi duk abin da ya gana ma kanka yanzu wanda bai san darajar annabi ba kace annabi ya faɗa zai ci ƙarya ne ko amma kai da ka san darajar annabi sallallahu aka ce ma annabi yayi magana ka san wa huwa sadiqul mazduq shi mai gaskiya ne abin gaskatawa to galiban wanda bai san darajar ko ba yana iya faɗin abin da ya ga dama kamar su shi'a ba san darajar ɗaya daga cikin sahabban nan ba shi ya sanya sun ɗauki abubakar mayaudari ne makaryaci ne kamar yadda su suke mayaudara makaryata ka san idan mutum ya zama mutumin banza sai ya ringa mummunan zato ga sauran mutane idza a sayrul mar'i ta azununu wa saddaqa ma ya'taduhu bi tawakkul to wannan shine abin da ya faru da su shi'a suka yi tsammani wai tsakanin Abubakar da Umar siyasa aka yi kawai Umar ya taimaka ma Abubakar ya hau ya mai campaign shi kuma Abubakar shi ma da yazo kafin ya rasu shi ma sai ya saka mishi to duk abin ba haka bane an gane wato matsala ne na cancanta babu wanda ya fi dacewa da shugabanci bayan abubakar sai umar kuma duk sahabbai gaba ɗaya ƙaunar wahina kowa ya san da wannan kuma da umar ya yi shugabanci ya nuna wa mutane maganar da abubakar ya faɗa gaskiya ne saboda a zamaninsa babu wani saɓani da ya faru a zamaninsa babu miyagun akidu duk wasu masu miyagun akidu sun ɓoye sai bayan ya rasu suka bayyana an gane wani ko mm. na'am ثم خلافة علي رضي الله عنه ببيعة الصحابة إياه sannan sai shugabancin Aliyu radiyallahu anhu da mubaya'a sauran sahabbai a gare shi sauran sahabbai sun yi mubaya'a ga Aliyu bin Abi Talib bayan ainihin Usman ya rasu hina arafahu wa ra'ahu kullum minhum lokacin da kowanne daga cikin su san shi kuma ya gan shi ya ga cewa shine mai أحق الخلق وأولاهم في ذلك الوقت بالخلافة sauran mutane sun ga cewa aliyu shi ya fi cancanta a cikin halitta shi ne mafi cancanta halitta wanda ya fi su dacewa a wannan lokaci da shugabanci gaba ɗaya an duba bayan usman babu wanda ya dace da shugabanci sai aliyu walam yastajizu isyanahu wa khilafahu ba su halatta a saba ma aliyu ba ko dai a kauce ma ainihin fahimtarsa gaba ɗaya sun yi ittifaki akan ayi biyayya ga shugabancin Aliyu bin Abi Talib radiyallahu an fa kana haula al-arba'atu al-khulafa ar-rashidin wa'annan guda hudun gaba ɗaya su ake kira al-khulafa ar-rashidun allazina nasara Allahu bihim ad-din wanda Allah ta'ala ya taimaki addini ta hanyar su na'am wa qama abihim al-ilhad sai zama kenan wa qama abihim al-ilhad kuma ya mangare duk wani ilhadi ta hanyar su an gane ku ya mangare ilhadi ta hanyar su wa qahara wa qasara bi makanihim al kuma ya rijaya kuma wato ya rijayi ainihin mulhidai da matsayin su shi ainihin aliyu bilal a shi su wayannan mutanen an gane ko suka yi rijaye kuma suka tilasta mu ainihin mulhidai wato barin ra'ayinsu ko kuma ainihin yada ra'ayinsu na'am wa qawwa bi makanihim al-islam kuma Allah ta'ala to nake nan wa qahara al-mulhidin wato Allah ya rinjayi mulhidai kuma ya tilasta mulhidai su bar ra'ayinsu su bar yada fahimtar su bi makanihim da matsayin wayannan kulafa urashidun tabbatar su ya sanya kafirci yayi rauni wa qawwa islam bi makanihim hmm. kuma ya ƙarfafa musulunci da matsayinsu ورفع في أيامهم بالحق الأعلام ورفع الأعلام كما يأتقى أيرجين توتوشي للحق نقسيا في أيامهم أفان جنسو أفان جنسو الله تعالى يأتقى توتوشي نقسيا سانينسو ونور بضيائهم ونورهم و... ونور الظلام نعم ونور الظلام بضيائهم ونورهم يا حسكك أيرجين دفين da haskensu da kuma nur wa baha'ihim da kuma da kuma ainihin kwarjinin su wala ta hanyar diya ya ya san diya ya fi nur haske ko ta hanyar diya hasken haskensu mai tsanani da kuma nur su da ainihin kwarjinin su iya nawara mai ya haskaka ainihin dufai wa haqqaqa bi khilafatihim wa'adahu zalik kuma ya tabbatar ta hanyar shugabancin su ya tabbatar da alƙawarinsa na gaskiya قوله عز وجل إن الله تعالى كتشوا وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات الله يا القوري ga wanda suka yi imani daga cikinku kuma suka yi aiki mai kyau la yastakhlifannahum fil ard cewa lalle zai ba su shugabanci a doron kasa kaga su Abubakar radiyallahu anhu sun yi imani kuma sun yi aiki mai kyau sai Allah ya ba su mai shugabanci a doron kasa kamar takhlafa alladhina min qablihim kamar yadda ya shugabantar da wanda suka zo Wala yi makinan na lahun dinahun kuma zai tabbatar musu addininsu. Allah zai taba lahun wanda ya zama musu shi ne musulunci Allah zai tabbatar musu da wannan musulunci ya zama shi ne yake jagoranci a zamaninsu. zamanin su wala yubaddilannahum min ba'di yin amna kuma zai musanya musu bayan tsoron su a samu aminci a samu kwanciyar hankali eh. Wafi kaulihi fi qawlihi wallazina ma'ahu shidda wa al kufar da kuma inda yake cewa wa'anda suke tare da annabi ashiddaw alal kufar suna tsananta makafirai rahama'u bainahum suna tausayi tsakanin junansu ila qawlihi kazar'in akhraja shafa'a. har inda yake cewa misalin sahabbai kaman shuka ne wanda ya fitar da ƴaƴansa da rassansa ba azara sai wa'annan ƴaƴa da rassa suka karfafa wannan shuka din fastaghlaba fastawa ala suqi sai yayi kauri ya daidaita akan kaurinsa shi wannan shukan yu'jibu zuraa li yaghiba bihim al-kuffar yana baiwa manoma sha'awa domin ya bakanta wa kafirai rai an fahimta ko hmm. ga yadda ya kamata sahabbai sahabbai misalin su a cikin injila kamar shuka ne wanda ya fitar da ƴaƴansa da kuma rassansa fa azara sai wa'annan ƴaƴa da rassa suka karɓo wannan bishiya kamar yana nuna maka wato sahabbai an kama su da ƴaƴan itatuwa da kuma rassa manzo Allah shine bishiyar an gane ko to misalin sahabbai a cikin injila kamar shuka ne wanda ya fitar da ƴaƴansa da rassansa sai wayannan ƴaƴa suka karfa wannan mai shuka idan ƴaƴa na kirki ne me suke yi ga mahaifinsu suna biyayya kuma su ƙara karfafa shi to sahabbai sun yi biyayya ga annabi kamar yadda ayan ya nuna kuma sun karfafa annabi wajen da'awa sun taimake shi wajen yada addini kamar yadda wannan aya ya nuni fasta galar da sassawa sai bishiyar nan ya yi kauri kuma ya daidaita alaƙa iya kan kore shi wato ta hanyar wayannan 'ya'yan da wayannan rassan sai bishiya ya kauri bishiya ya daidaita akan kore shi ya ƙara tabbata yi wuji buzura yana bai wa manoma sha'awa duk manomin da ya shuka irin wannan shuka shin me zai yi shukan da gashi ya yi ƙarfi ya yi kauri ya daidaita akan ƙaurinsa ai duk manomin da ya shuka zai farki to su sahabbai shi na wannan bishiya yana baiwa manoma sha'awa domin ya fi satar da kafirai kafirin ya ga ya ga wannan bishiya baya jin daɗi sai hankalin shi ya tashi kenan idan kafiri ya ga sahabbai irin tarbiyyar da suka samu wajen manzo sallallahu alaihi wasallam da kuma yadda suka taimaki manzon Allah wajen isar da da'awa sai hankalin sa ya tashi shi ne imam malik ya cewa in kaga mutum yana jin haushin sahabbai kafiri ne shi saboda Allah ta'ala ya nuna wayannan mutane mutanen kirki ne wayannan mutane masu imani ne wayannan mutane sun taimaki manzon Allah wajen jihadi innal ladina amanu wa hajaru wa jahadu fi sabilillah wal ladina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan ko lalle wanda suka yi imani suka yi hijira suka yi jihadi fi sabilillah da wayannan da suka tattaro muhajirun suka taimaki addini su ne ansar da Allah ce ula'ika humul mu'minuna haqqa wa'annan su ne mu'minai na gaskiya Allah bai ce su ne mu'minai ba sai ce su ne mu'minai na gaskiya ba an gane ko kuma idan suka yi kurakurai kila kace to ai sahabbai an kama su da wasu laifuka sun yi kaza sun yi kaza sun yi kaza to shine sai Allah ya ce to wannan laifi da suka yi kai suka yi wa ko Allah suka yi wa to lahum magfiratun wa rizqun karim in har sun yi wani laifi suna da wani gafara na musamman da kuma arziki mai girma shi ne aljanna to kaga ashe Allah ta'ala ya riga ya san da cewa sahabbai sun yi wannan laifin in ma laifi ne Allah ya san sahabbai za su yi sai Allah ya ambaci laifin kuma ya ambaci gafara to kai kuma kana bakin ciki da wannan gafaran da Allah ya yi musu shi ya sa sai kai ta ambatan laifin sai kai shiru ga gafaran kana ba gano wannan sai ga wani sai ya ambaci laifi sai ya shiru ba zai faɗi cewa Allah ya gafarta musu ba sai ce ka san cewa sahabbai sun gudu yaƙin Uhud ka san cewa Usman bin Affan bai halarci yaƙin yaƙin Badar ba ka san kaza ka san kaza to duk wayannan abubuwan da ka ambata Allah ya san da shi amma kuma Allah ya gafarta musu an gano wannan ko Allah ta'ala ya riga ya san abin da ke cikin zuciyar sahabbai ya san abin da za su aikata nan gaba duk ya sani babu wani abin da ya buya ga Allah inna Allah la yaqfa alayhi shay'un fil ardi wala fis sama lalle Allah babu wani abin da ke buya a gare shi a sammai ko a kasai ha yasa Allah ya ce laqad radiyallahu anil mu'minina iz yubayi'unaka tahta shajara fa alima ma fi qulubihim hakika Allah ya yarda da mu'minai lokacin da suka yi ma a karkashin itaciya sai ce ya san abin da ke cikin zukatansu kafin su aikata aiki Allah ya san ko zuwa yin sahabban fa anzala sakinata alaihim sai Allah ya saukar da nutsuwa a gare su wa asaba kuma ka kariba sai ya saka musu da wani fatan yi mai zuwa nan gaba an gani ashe duk wani kurakurai wanda wani mutum zai faɗa kan sahabbai Allah ya riga ya san da shi kafin amma kuma duk da haka sai Allah ya musu kyakkyawan yabo duk da haka Allah ya ce ya ce ya gafarta mu da abin da ya kama da wannan an gane ko na'am faman ahabbahum wa tawallahum duk wanda ya so sahabbai kuma ya jibace su ودعا ya musu kyakkyawan addu'a kuma ya kula da haƙƙinsu wa arafa fadlahu kuma ya san falalan sahabbai zaza fil fa'ilin to zai samu nasara cikin masu samun nasara wa man abghadahum wa sabbahu duk wanda ya kyamaci sahabbai ya zage su wa nasabahum ila ma tasibu ilayhi rawatib ya danganta zuwa ga abinda 'yan ƴan shi'a rawatib suke dangantawa zuwa gare shi wal khawarij da ƴan khawarij la'anahum Allah Allah ya tsine musu Faƙad halaka fil halikin Hakika sun halaka cikin halakaku duk wanda ya zagi sahabbai to ya halaka cikin halakaku tunda Allah ta'ala ya hana mu mu zage su ya hana mu tsine musu bal ya ce ma mu musu addu'a ne Wanda Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce la tasubbu ashabi kada ku zage sahabbai na faman sabbahum fa alaihi la'natullah duk wanda ya zage su inuwan Allah sun tabbata a gare shi wa kola man ahabbahum fa bihubbi ahabbahum yace duk wanda ya so sahabbai saboda so na ne yasa ya so su saboda kana so na ne yasa ka so sahabbai an gani saboda mutanen da suka karfafa annabi wajen da'awa sai kuma kake su yaya eh duk wani abin da annabi yayi na yada da'awa da taimakon wayannan mutanen yayi huwa allazi ayyadaka bi nasrihi wa bil mu'minin wa allafa baina qulubihim Allah shi ya taimake ka shi ya karfafa ka da taimakonsa kuma ya karfafa ka da muminai da ba don wayannan muminai ba da musulunci bai kai nan Afirka ba da musulunci bai kai kasashen turai ba ta hanyar wayannan muminai suka taimaka mu annabi annabi yana zaune a Madina amma wayannan bayan Allah su tashi su yi tafiya su yi dogon zango wajen yada da'awa na ba ta gane manzo Allah bai taba zuwa Misra ba bai taba zuwa Iraki ba bai taba zuwa su wayannan garuruwa bai je ba su waye suka je sabai ƙarshen shi sa Allah ya kamata su cewa shi manzo Allah bishiya ne su kuma sauran sahabbai ƴaƴan itace ne da kuma me rasta kaga bishiya din ba ya yi itace yaya eh kaga bishiya ga bishiya ya fito amma ba ya yi itace ga mangoro amma ba abin da za su ka eh? kaga kenan sahabbai su ne tarbiyya na annabi su ne kamar ƴaƴa wanda annabi ya haifa ya musu tarbiyya wanda idan annabi ya kalle su sai su ba shi sha'awa ya ce ni ne na iya tarbiyyar wa'annan mutane an gane yi wuce buzura da ya kiza bin hukufa annabin ya ga sahabbai sha'awa yake yi. ya aka yi hayyar samu ya gina su cikin shekara 23 hayyar gina mutane irin wa'annan har ya zamanto sun zama abin sha'awa a duniya ga baki daya har ya zamanto yahudawa da nasara suna hasara da su to kaga wannan ya nuna mana duk mutumin da ya so sahabbai saboda yana son annabi ne sa ya so wa man abghadahum fa bi bughdi abghadahum wanda kuma ya kyamace su saboda kin annabi ce saboda kina ne yasa ya ki su wa man adahum fa qad adani duk wanda ya cutar da sahabbai hakika ya cutar da ni wa man sabbahum fa alayhi la'natullah duk wanda ya zage sahabbai tsinuwa Allah ta tabbata a gare shi sai cewa wannan hadisin a wajen malaman hadisi bai inganta ba kaga su ahli sunna suna da adalci ko da hadisi ya goyi bayan su in dai bai zo da isnadi cewa ba hujja bane su wajen su yanzu ahlus sunna ba zai kama hujja da wannan hadisi wajen wajen zagin wajen wajen tsine mai shi a ko abin da ya kama da wannan ba sai dai in akwai wani hadisi sahihi ban da wannan amma in su ne ba duk wani irin hadisi duk lalacewar in yana zagin sahabbai suna goyon bayan hadisi kuma dukkan hadisi a wajen shi'a ɗin hadisin na yaban sahabbai ba sa tare da hadisin Allah shi yayi da Allah. ina cikin ba ba to shi ne kuma bishiya ba Ina akwai ba, sun ce biki annabi sun yada da'awa, sun karfa bishiyar kenan. yi eh, shi ne. Na'am. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته نعم dangane da bayani a kan abin da ya shafi bayi su riko Allah uh, mala ya haɗa kwamiti nan da za su gudanar da neman taimako na bayi insha Allah an gama gidan bayi abin da ya rage ana buƙatar ko su fito da hudu sannan da rufin bayi sannan da rufin kayi shi da abin da nema na wannan bayi to za su lalle eh, shi ba magana hukumomi duka ana ta lalle a yi bari a yi shi ne ko wai ban ba ta kan ko da idan ba a rufe ba ko za a yi gaya. ba za ka an je gama gina bayi ne abin da ya rage yanzu a rufe bayi sannan da kofofi kofa ɗaya can da kofa ɗaya nan da kofofin bayan guda biyu sannan sai yin rokin kayan da za a sa a ƙasa na wurin yin boli sannan da wurin mahaya saboda haka wannan shi ne biya abin da ake bukata a wurin yan uwa ina akwai wanda zai motsa a yi wani na abubuwan to don dai babban abin da ake bukata ke sannan eh, maganan masallaci malam ya yi bayani da dai ya kamata idan akwai wani da aka wanda zai yi masallacin nan ana bukata saboda wanda ya yi kura sosai yana buƙatar dai yana buƙatar kafin da sauransu amma dai abubuwan sun yi yawa ne ga maganar tasiri ga maganar wannan ga maganar wannan misali amma dai tun da wani su sun kusan su wannan gudunmawa a ramadan haka nan ka san wani wanda yake taimakawa ya kamata a kai kuka maganar kafin masallaci da maganar festin masallacin sannan maganar wannan bayi wannan su ne abubuwan da suke gaban yanzu to da haka ana neman taimako ne na magana tsofaffi idan akwai wani wanda zai iya yi to da Allah muna bukata yau ko gobe zuwa cikin a wannan satin ne a samu a samu kofofin da za a rufe wurin nan to da idan ba a rufe su ba tabbas nan cikin wannan satin za mu ga abin da bai kamata ba a bayi da haka kowa ya kokari ya sanya idan ka san wani wanda zai ba da gudunmawa da Allah a sanar mishi idan kuma kai ne za ka ba da gudunmawa to insha Allah yi tsari dai a yi abin insha Allah wannan shi to shi kan kan abin da ya shafi bayi din wato wasu wasu bayan Allah suka zo daga can wajen sun fito daga wajen kofar da aka ce na tushe sai su fita wajen sai zai je su yi sai mutum ya yi ba haya a wajen ga ya ɓata wajen gabaki ɗaya to ne muka yi wani dabara cewa a yi a sanya bulo a wajen sannan sai a yi kofa in ko ba su mutumin da zai shiga wajen sai an bashi makullin wajen idan ya zama to an bashi a buɗe ba a sa kofa ba to gaskiya bayan ma ba zai shigo ba to kuna ganin abin da yake faruwa ga nan wajen wurin da aka yi wajen wajen ainihin fitsari nan nan kusa wanda yanzu an rufe wajen ko wajen gaba ɗaya gashi a fili ne amma kuma kashi ake kawai a wajen wajen bai shigowa to ina kuma abin yana lungu kaga in yana lungu ba yadda za a yi ma mutane su iya shiga wannan waje kowa zai iya shiga da mutanen unguwa wasu da yawa sun dogara da nan wajen kawai dan mun fahimci wannan da asuba mun zo duba aikin da ake sai mu ga mutane suna ta zuwa za su kama ruwa za su yi kaza za su yi kaza to in wani ya ga ba kowa wajen kawai ba haya zai ya tafi abin shi to shine aka yi magana kan kofa din musamman ma abinda muka fi bukata yanzu gaskiya kofa kofar da za a toshe can wajen inda ake shiga ta nan sai kuma kofa ta nan wajen ya ka toshe wannan guda biyun ya so daga baya ko a hankali a yi kogogon bayi ne su kana ganin wannan da za a samu guda biyun nan insha Allah to ya yi shi ne dai abin da ake roƙon al'umma da Allah duk wanda Allah ya bashi iko ko ya san wanda zai dan yi mana kofa din ana buƙata akan haka sannan sai na biyu dangane da abin da ya shiga bayan da ya magana fiye da masallaci ina ganin tun da aka gina masallacin da ba taɓa yin fenti gaskiya shekara nawa kenan da gina masallaci shekara hudu yanzu shekara hudu kenan ko to ba taba yin fenti ba kuma dukkan masallatai ramadan na yi za ga kananan masallatai da masu girma duk fenti ake yi kamar na wajen gaskiya babu babu da irin wayannan masu kudin da suke hoɓasa wajen yin kokai za ga wani wani mai kai wani kawai mai kudin duk shekara ya sama kanshi ya yi fenti masallaci saboda ya san duk mutumin da ya gyara ainihin ɗakin Allah zai samu lada da yawa amma nan ariyan ila ba masu kudin za mu ce rubu ba masu kudin za su ga masallaci ga masallaci ya yi da tudu zai aga wannan irin ƙuran da yake da wucewa kafin a yi wannan kwalta ɗin duk ya shafi masallaci kuma cikin masallaci saboda haka yanzu gaskiya ana buƙatar a yi zanci kafin ramadan sun san samu baka da Allah duk wanda Allah ya bashi iko aikin lada ne in kai kai za ka samu ladan saboda ba karamin aikin alkhairi bane a ce musharaka wajen yin fenti waye fenti masallaci kai ne in ka yi shi da kyakkyawan niyya kai ka san kamo ne wayannan su ne abubuwa guda biyu da muke magana muhimmai da muke kira ga yan uwa da Allah kafin Ramadan a yi su saboda mu ji daɗin zama a masallacin za mu sa za mu sa a tsara masallacin a dan wanwance shi insha Allah ranar asabar din mai zuwa sannan kafin din ma za a wanke kafin nan gaba kuma Allah ya kawo wanda zai zai kawo mana kafin masu kyau sa a masallaci Allah shi ke muke mu da wanda shi ne duk a cikin masallacin nan akwai wanda zai abin da zai yi mana magana insha Allah Allah na wa alaikum assalam sai za kuke mu'amala da shi wani mu'amala eh. Eh, za ku yi tarbiyya inda ya zama to in ana ganin suna da ƙarfi wato cewa ƙaurace musu da zai yi tasiri ba za ka zuwa duk ta'aziyya amma ta'aziyya ba wai ana gabar kare Allah ya yi mutane za ka ce da da su ne da mutu da mutane ne ba hakuri biya ne Allah shi ke da abin da ya bayar shi ke da abin da zai karba komai a wajen Allah yana da ajali da ba magana wani Allah ya kawai ta Allah ya musanya muku wanda ya bi shi kana nufin Allah ya musanya musu ahlus sunna ba shi ke nan ba eh wa alaikum salam Na'am. Ya kasance

suka yi gwagwarmaya wato a girma su misali to yake cewa ko wata kungiya wanda da kamar da kowa ya sani Ka yi kokari wajen yada sunna sannan kuma ta yaki a ta yaki shirka sosai misali to sai kuma daga baya zama to wai al'amarin su na komawa baya kamar da shi ma da ya faɗa al'amarin su na komawa baya yawa ana samun su da kurakurai masu yawan gaske da kuma siyasa ya shiga cikin al'amarin su da yawa to wajen ya samu wasu ɗalibai daga cikin ɗaliban ilimi suna kausa musu manzanni suna faɗa musu manzanni masu zafi kai ka ce ba su taɓa yin wani aikin alkhairi ba to yaya bai zan ce akan wannan to abin da zan ce akan wannan shine wato wayannan bayan Allah da suka yi wa musulunci aiki a farko ya kamata ko da yaushe a ringa itirafi da wannan kokarin da suka yi an gane duk mutumin da ya kokari lallai ya yi kokari inda kamar yadda kace mutanen sun yaki shirka sun yaki bid'a sun yaki kaza sun yaki kaza sun yaki miyagun al'adu a lokacin da shirka a Najeriya lokacin ta yi karfi sosai suka fito babu tsoro suka yi wannan kaga wayannan bayan Allah za a yabe su akan wannan abin da suka faɗa inda suka yi kuskure kuma ai musu nasiha ba wa inda suka yi kuskure ai ta zafin su ana faɗin miya kuma a kansu ba wannan kuskure ne an gane ko lallai inda suka yi kuskure ai musu nasiha in sun gyara kwanin layin hamu in ba su gyara ba kaga wannan ya rage nasu kuma wannan shi ne shawarar da nake ba wayannan samari kan su zo su sanya wayannan mutane shi su ne ajanda na suka da zaki da fatanci na idan kai kai kai ma sai Allah ya zarbe ka sai zama to su irin abin da kake sukan da shi sai zama to kai ma ka fada abin da ya fi nasu na ba gani tabbas zai iya yiwa suna da kurakuran da yawa kuma zai iya yiwa kamar yadda ya faɗa siyasa ta shiga cikin al'amarin su to lalle a yi musu nasiha a nuna musu su ji tsoron Allah su dawo su rayar da sunna yadda suke yi a da Allah ta'ala shi taimake mu da hmm. eh. nasiha, babu abin da ya fi nasiha. tunda da dai sun gaya ma cewa su suna son sunna kuma suna kin bid'a to kullum a ringa nuna musu su dawo fa su bi sunnan nan su dawo su bar bid'an nan su daina bin san rai kuma su nemi ilimi dan wasu daga cikin su suna son sunnan karatu ne babu su ga sai a nuna musu muhimmancin yin karatu dan ko da kana son sunna kana kishin addini in har baka fahimci addinin ba zaka dinga rusa shi ne da sunan zaka gyara ina fatan gane wannan to babu abin da ke gyara addini kamar neman ilimi idan aka nemi ilimi kuma da kyakkyawan manufa ana so a yi watsi ne aiki za a yi amma duk kungiya ko tana son suna, in ba ta sanya ilimi ya zama babban ajandar ka ba su samu nasara ba an gane ku wannan shi na Thank you. kaga ba komai kawo wannan ba sun ce yara ba da kunya so su yi karatu yara sun suke karatu dama malamin kuma ya jira cewa ku ce ku yi karatu kada wayannan samari ba su taso in ba muka taso ba za mu iya rike su ba Allah ya kuma malamin kuma yana yawan faɗin wannan yana nuna mutane muhimmancin a yi karatu kafin wayannan samari su taso cikin samarin da ta taso suka fara yin sunna na hakika ba za mu iya rike su ba kaga shi kenan babu abin da ke sanyawa mutane samu nasara cikin da da'awar kamar ilimi an gani? to su wayannan mutane za ga wani ya zauna shi da bashi da karatun shekara talatin duk karatun da ya da yake ma ne ilimi ba abin shi haka kullum ilimi ana bukata kai ta karawa kana karawa kana kara bincike kana karawa kana bincike sai karatun kai albarka amma wani jin karatu wallahi wani daga karatun shi bai wuce ina ganin in ya karanta kitabun tauhid ya zama malamin tauhid daga ya karanta daga kawai zuwa zuwa ibiya to sai daga ana ta maimaita wannan littafi shekara goma ana nan daga an sauke wannan sai a dawo a sauke a dawo a ce har yanzu mun san biyo ba alhali ba gaskiya bane sai ya abin da iya kenan to galiban irin wayannan ba sa karatu to idan samari zo su yi karatu sai su yi tsammani cewa to waɗannan samari za su wuce su sai su fito su ta faɗa da samarin a gashi matsalar kenan a nan ba baka yi karatu ba ka ga wanda ya karatu ka nuna wa mutane cewa gaskiya iya karatu na daga kawai zuwa biya, amma wane ya fi da ilimi ku bi me abin kunya ba abin kunya to wani kunya yake ji shekarar shi talatin rabashi da yin karatu ga wani karamin yaro ya zo ya mai kawai a wajen ilimi to da zaran yaron ya faɗi wata fatawa sai a ce yaron ya rena ne yaron yana rena manya shi kuma yaron nan bai taɓa buɗe baki ya rena wani ba kawai karatun shi yake yi in ka ce wai wanda reni yawan manya ai yana nuna ba mu iya komai ba shi ya iya shin ya taɓa buɗe baki ya yi wannan magana bai taɓa buɗe ba kawai shi ne a tunanin shi da ya ga yaron yana fito da wata ilimi wanda shi ba shi da shi to kenan har shi yana so shi ma yaron shi ma ya tsaya daga wani ita ya ziya to shi ne yaron bai rena shi ba amma ko baka taba yin magana ba in dai har kana ta fito da ilimi kana ta karantar da mutane karatu mai zurfi sun ce kare na kaga wannan shi kuma yana daga cikin babu rashin adalci ka ce mutum ya rena ka mutum bai taɓa gudu baki cewa bai taɓa gudu baki ya kuke ka ba ko ya gudu baki ya zage ka ko ya ce ya rena ka la Allah shi ya yi Thank you. Gafiya magana kofin nan san zamu mun so a ce gobe za mu rika wannan wallahi in yi in aka ce a bashi sai lokacin ramadan wallahi za mu zo mu ga wajen ba zai gani ba samari irin wanda ba su da irin wanda suke kwana a waje nan ba su da bayi a waje suna mai da irin wannan waje ya zama dandalin to zan samu ne da Allah a taimaka a karanci na ganin ko ba za a samu ko ba zai kai nawa ko ba dai kuɗa da shi ne a wannan eh. ba ko kula ne ba dan aje a dabi ba dan ko ba ko ne zuwa zama ne dai dai gurgudu ne ba zai kai wannan wani mataki wani ko kula ne wani a ina ko ba ko ne kamata na to ana magana kudi ne sai ba ko da wani bawan Allah ya bada dari biyar a sai ba sai maka kawo kuma za a sa ku ba sa ko balle kawai sun samu wani bawan Allah ya ce a sanya dari biyar biyar zuwa gobe ko zuwa yau aka sanya ɗari biyar biyar insha Allah za a yi kofar nan ko zuwa yau wai wani hula yake da shi zai da hula ya ce ya bayar shi ne kaza don yi je in san kama hula mai sauki da zai iya siyan wani amma mashin yanzu ka zo ka mika mashin ai siya sai ka shirya kila kila ma yana su ne ba da wannan tsohon ya ce da wani sabu in yana sun je wannan ne ba matsala hmm? Hmm. Thank you.